to bari fa ku ji ga sunan wakar cikin littafin alfiyudatu rabbaniya na Ismail bin Muhammad ibn Sa'id aka ce wai hadhihi almanzuma lahu qaddasa ko quddisa sirruhu wannan wakar ta sace wai ana nufin tasida Abdul Qadiri quddisa sirruhu sirrinsa ya tsarkaka wato samma bil wasila wai ana kiranta da suna wasila ma'ana abinda ake kamun kafa da shi sai ce wa waqatu qira'atiha qabla zikiri wai ana fara karanta ta ne ma kan a fara zikiri to bari ku ji abin da yake cewa yace sakani bi ka'sin min mudamati hubbihi fakana min as-saqi Kumari wa sukrati sai ce yunadimuni fi kulli yawmin wa laylatin wa ma zala yar'ani bi 'ainil mawaddati sai ce darihiya baitullahi man ja'a zarahu yuharwil lahu haza bi izin wa rif'atin to daga nan aka fara barnar yace darihi wai kabarinsa baitullahi ɗakin Allah ne man ja'a duk wanda ya zo zarahu ziyartarsa yuharwil lahu yi sassarfa a wajen Ya haza. zai rabauta bi izin da ɗaukaka wa rifatin da girma sai ce wa sirri ya sirrun lahi wai sirri na sirrin Allah ne an gane ko sai ce sarin bi khilqatin sarin bi khalqihi kai sarin bi khalqihi mai gudanarwa bi khalqihi da halittarsa sai ce falus bi janabi ka fake a waje na. in aratta mawaddati inda gaske kai masoyina ne a madadin ka faki a wajen Allah sai ce wa amriya amrullahi umarnina umarnin Allah ne in qultu kun yakun in nace abu ya kasance zai kasance ma'ana kamar yadda Allah yake cewa kun fayakunu sai ce wa kullum bi amrillahi fa kun bi qudrati wa kullum duk wannan abin bi amrillahi da umarnin Allah ne fa kun bi kudarti ka yadda ina da kudura to abin tambaya nan cewa sirrinsa sirrin Allah ne ina aya ko hadisi kuma abin da zai dada nuna maka cewa wannan magana ba ta mutanen kwarai bace ba irin Abdulkadir Jilani ka'idojin da Qur'ani suka nuna ko kai kana da abu kana faɗa Ubangiji ya ce wala tuzakku anfusakum kar ku yabi kanku bal ma Allah ya ce alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum balillahu ba kwa ganin masu yaban kansu alhalin Allah shi yake yaban wanda ya san ya cancanci yabo to amma duk wani shehi da zaka ga ya ce yana da kumfa ya kunu a iya binciken da na kawo yanzu sai ka ga yana nuna shi kadai yake da ita bayan yaban kai ya zama magoruwa sa kanka da kanka wasu ma hacca suke bayan su ba mai ita yanzu ka ɗauki Sida da shehu ibrahim kaulaha a cikin littafin kwanakiriya shi caye kun faya kunin mata ce shi kadai ya ce kada khassani bil ilmi wat tasrif Allah ya kebance ni me kalmar khassa take nufi mana shi kadai yake da ita ya ce in qultu kun kun bila taswibi in yace kun abu sai ya kasance ba bata lokaci to in dai mutum na Allah ne ba za ka ji ya fito yana wasa kansa irin wannan ba manzo Allah da kansa da zai ce shi shugaban yan adam ne sai ya ce me wala faqara ba dan alfahari ba annabawa da Allah ya tabbatar musu da falala amma manzo Allah ya ce la tufaddiluni bainal anbiya kar ku fifita ni akan sauran annabawa tare da fashi din mafificin ne da wannan magana har ila yau muna faɗa tare da girmamawa da mutuntawa ga ɗaliban ilimi na kowace ɗariƙa kar ku ɗauka cewa muna faɗar haka ne don kushe ga ɗari manufan manufanmu shine gyara ga addinin Allah kada a gurɓata hankulan mutane a gurɓata addini da son zuciya mu ɗauka wannan maganganun sida abdulkadir ya faɗa faɗarsa kaɗai ba za ta zama hujja ba saboda sida abdulkadir ba annabin ƙarshen zamani ba ne da Allah ya turo shi in ya faɗa sai mun auna maganar da ne qur'ani da hadisi in ta dace fa lillahi alhamdu in bata dace ba fa sai a bar masa kayansa haka malamai suka faɗa wannan muƙaddara ma cewa din ya faɗan wanda mu har yanzu a bincike na ilimi ba a kai mu ga inda za mu yarda da cewa me ya faɗan ba kuma har yanzu ɗaliban ilimi ne mu neman ilimi muke in akwai a kawo mana amma lokacin da na wannan maganan ne a karatunmu na a ba na iya usunna ba na yi na biyu a karatunmu mu na lu'ulu'u wal marjan to shine sai aka turo min ai amirul jaishi ba shi ya fara faɗa wannan magana ba ga wanda ya faɗaita to a magana ta adalci ko shakka babu amirul jeshi ya faɗa wannan ma ya faɗa da amirul jeshi da wannan mutumin duk sun rayu ne bayan hijira da shekara 1200 dukkaninsu tsakaninsu da sida abdulkadir akwai sama da shekara 800 daka ni yanzu abin da ban tantance ba shin amirul jaishi ne ya ji daga wannan ko shi wannan din ne ma ya ji daga amirul jaishi su wannan sai na zo na auna tukuna shi wannan mutumin Ismail ibn Muhammad ibn Sa'id abin da duk littattafan tarjama suke faɗa game da shi cha suke ya rayu bayan hijira tana da shekara 1281 to abin da ni na kai zuwa yanzu ga sani shine shi ma ya faɗa amirul jeshi ya faɗa sai dai amirul jeshi da hausa ya faɗa shi kuma da larabci ya faɗa to ban san waye ya tarjama na wani ba ban san waye ya tarjama na wani ba ba zan yi azarbabin in ce amirul jeshi ne ya ciro daga wajensa ba domin ban sani ba babu wani dalili na ilimi da ya nuna min cewa daga wajensa amirul jeshi ya ɗauko kamar yadda shi ma ba zan ce shi ne ya ɗauko daga amirul jeshi ba ba ni da ilimin da ya nuna haka kawai abin da na yadda da shi kuma ilimi ya kai gare ni yanzu shine da shi da amirul jaishi duk basu rayu da sida abdul qadir ba kuma kowa ya faɗa a cikin littafin sa ba sanadi sai dai shi wannan ya ce sida abdul qadir ne ya ce shi kuma amirul jaishi ma ca yayi sida abdul qadir yana da bai ce ya ce ba yana da ya ce kaga shi tabbatar masa yake shi kuma wannan kamar hikaya yake sida abdul qadir ya ce kuma kamar yadda na gaya muku wallahi babu wani bata lokaci yanzu in google ɗinku yana amfani da larabci saboda ni na da larabci nake amma na san har da turanci google yana yi wannan baitutukan wakan da na rubuta da za ka ɗauke su ka buga a google ai maka sacin ka yi tambaya wannan maganar ta tabbata maganar si da abdulkadir ce za ka ga amsa da google zai baka bisa ga adalci in an karanta tarihin si da abdulkadir ka ɗauki maganar to za ka ga kamar akwai tabayun akwai bambanci na aƙida kuma sakamakon wannan jiya Allah ya san lokacin da na ɗauka sai da na bi duk content ɗin littafin eh, eh, alguniya littafin guniya littafi ne da ya shahara kowa ya san nasi da abdulkadir ne har su suna cewa ai an masa dasi dasi shine an sassa wani abubuwan a ciki da ba nasa ba amma mun ce su kawo mana to original ɗin sun yadda dai littafin sa ne amma su kawo original din. dan ko shekaran jiya da daddare sai da wani ya kira ni daga jega na ce masa ka san si da abdulkadir a cikin littafin alguniya ya yadda da kaza ya yadda da kaza ya yadda da kaza wanda kadirawan yau ba sa yi sai ce ai dassi aka yi masa dassi abin nufi wai cushe aka yi masa sai na ce to ai ya zo cikin sauki mu guniyar da take mu wannan abin akwai to ku ku kawo mana ta hannunku wadda babu sai a raba gaddama to har yanzu dai babu amsa sida abdulkadir ya yadda Allah yana sama sida abdulkadir bai yadda da mandiri ba mandiri ba ɗariƙarsa bace ba da ire-iren waɗannan abubuwa da yawa to amma sai su ce a ai sida abdulkadir cushe aka yi masa ma'ana cewa ya yadda Allah yana sama wai ba aƙidarsa bace cushe aka yi masa don su halatta wa kansu bujurewa ayoyin da suka ce ar-rahmanu ala Rashistawa. na ce to me hujja ka yace hujja shine ai duk almajiransa ba wannan ce aqida su ba nace kash wannan ita ce hujja da ma yake saba wa ubansa nace ka yadda kan ana dan annabi nuhu ne eh to ya annabi nuhu yake da aqidar Allah ɗaya ne shi kuma kan ana bai da Allah ɗaya bane balantana wani almajiri ka yadda da matan Nuhu da matan Lutu matan su ne eh to ya suka saba ai hujjar almajiranka daban ni daban wannan abu ne kiristoci nasara ba almajiran annabi Isa bane mm. amma akan aqidarsa suke bayan zuga shi mun buga misalai ba Qur'ani ya tabbatar shi daban su daban mm. da haka in wannan ne ba hujja bace nace hujja fa daya ce ku kuna cewa kuna zuwa Bagdad kuna mu'amala da jikokinsa kuna kaza sai nace masa su jikokin ba su gaji littattafansa bane a wajen iyayensu na'am in sun gada cikin littattafan da suka gada akwai algunya to su kawo ta 'yar asalin maganta amma abin da zai baka mamaki wallahi wasu abubuwan da ake a kasashenmu da sunan ɗariƙun sufaye in ka je kasashen da aka yi waliyan da ake kaiwa ziyara ba haka ake ba yanzu ka je duk wata ƙasa ta wani shehin ɗariƙa da ake kaiwa ziyara za ka je ka tarar dattawan garin yan ɗariƙarsa da gemu da ɗagaggen wando amma in ka zo ƙasan mu ce ba za ka ga shehunnan ɗariƙa da wannan sifar ba su sun zo sun shata faɗa da ita wasu shehunnan ai mun gansu a fasta ko ba mu zamani da su ba da gemun su amma sai su su zo su dasa mumbarin zagin gemu ga hoton shehunnan su duk da gemu wasu shehunan fa hotunan hotun nasu fa ba half body fa suka yi full body suka yi har kafar su mun gani wandunan su a dage amma yau su almajiran sun zo suna zagin dagaggen wando to kaga wannan ya nuna maka da yawan abin da ake yi ma dariƙar daban su daban wasu abubuwan kawai ta more ake yi ba wai dariƙancin ake ba saboda dukkanin ƙasashe ba na jin a ƙasashen duniya akwai ƙasar da ta fi sudan yawan ɗariƙun sufaye in sudan ba ta zo ta biyu ba ba za ka kai ta ta uku ba in ba ta zo ta ɗaya ba saboda tasirin ɗariƙun sufaye a sudan da ɗan sudan ya gamu da kai ya gaisa da kai kaiwa daga ina sai ya tambayi wace ɗariƙa kake saboda tsabar ni wannan ba wai gaya min akai an shayi min ne saboda ya ko kai nasa ne in ka ce kai dan shazaliya ne ya ce shi dan arusiya ne to sai ka ga zumuncin ya danyi baya amma da ka ce shi dan shazaliya ne ni ma dan alhamdulillah masha Allah ɗarikan mu ɗaya. a Sudan ne a rana ɗaya na irga ɗariƙa sama da 29 ba wai iya tamu nan da zaka ji biba ce zuwa uku 29 kuma ba wani rufa-rufa kowace tana da mabiya saboda su in suka tashi maulidi baje koli ake yi kaga yadda ake baje koli to haka ake maulidi rana ɗaya ake yi a zo fili guda kowace ɗariƙa ta zo ta kafa rumfarta da signboard ɗinta da aka ɗan ɗariƙa in ya zo nan zai zo idan kai ba tijjani ne za ka yi maulidi to ranar za ka zo amma sai ka tafi tantin 'yan tijjaniya in ba kadire ne za ka yi maulidi in ka zo sai ka tafi na 'yan tijjaniya in ba aruse ne sai ka tafi in ba shazale ne haka saboda ai ko da dukkaninsu ɗariƙu ne hanyar da suke ta maulidin ba iri ɗaya ba ce yanzu ko a nan najeriya ka je maulidin yan kadiriya ka gani da na yan tijani abu ɗaya suke yi in wayancan sun kwana suna ishirin ne wayancan za su kwana suna diwani in wayancan nasu akwai kiɗa wancan babu kiɗa sai dai dukan kirji in waɗancan an shimfiɗa farin kyalle wayancan ba farin kyalle sai dai kuma wani abin da ba to haka yan sudan suke kuma wani yancin addini da ƙasar ta bayar yan izala ma a ranar su zo ana maulidin su kuma suna bid'a ne wallahi a su da haka ake yi rana ɗaya kuma dan gwamnati ta takaita wa kanta wahala shugaban ƙasar rana ɗaya yake fita ya je ya shiga rumfar yan kadiriya yan tijjaniya ne ce madalla madalla kuma ya zo wajen yin izala ce kuma madalla madalla kaga dai ko ba komai ba a cinye aikin gwamnati an takaita shi ba a ce yau shugaban kasa zai ziyarci yan kadiriya gobe zai ziyarci yan tijaniya jibi zai ziyarci yan izala ba wannan bata lokacin gwamnati ba za ta bata lokaci wajen wannan ba a yi rana ɗaya kowa a yi a gama to su haka suke yi babban abin da zai burge ka shine duk da wannan yawan ɗariƙun nasu da rarrabuwar tasu amma suna ba wa ilimi haƙƙinsa babu molanka yanzu wannan maganganun da na yi kaga in a Najeriya ne yanzu zagi ne zai biyo baya amma in a Sudan ne dan ɗarika zai fito ya ce abin da ka faɗa gaskiya ne babu shi sai dai a wani tawilin kuma da ba an ba ilimi haƙƙinsa amma yanzu wani sai dai ya zo ya ta dura ashar ai kaza kaza ai kaza kaza zagin ka ba zai canja hakika ilimi ba ba kuma zai hana wanda za su gane su gane ba sai dai kai tabar makunya a naɗe ta da hauka kalubale la na biyu zan maimaita a kawo min wani malami tun daga kan sahabbai har kawo yau wanda ya fassara wannan aya ta kumfa ya kunu da cewa wani yana iya amfani da ita ba Allah ba cikin maganganun magabata ƙarshen abin da za a yi taimaka na kama kame a yi annabuwa na ma to abin magana shine wai su waɗannan mutanen annabawa ne da duk abin da annabi ya sai ka ce shi ma yanzu cikin wannan baitocin wakar akwai maganganun si da abdulkadir ya je kaba kausaini kaba kausaini waye je maza Allah kamar yadda akwai baituttuka da yawa na waka wanda ake cewa shehu tijani shi ma ya je eh, sama ya yi isra'i ya yi mi'raji wato su duk abin da annabawa suka yi sai sun yi kuma muna faɗa muna nanatawa ya kamata ahlul dariq ko tsara'iq ku gane ku gane ko ku faɗa ko kar ku faɗa al'ummar musulmi sun gane kun fi girmama shehunnan ku sama da annabawa annabawa abu ya tabbata gare su ku rinka musu amma shehunnai bai tabbata ba ma ku ƙaƙaba musu ku ba da wurdai ku ce in an yi za a kamo annabi amma ba kwa ba da wurdan da in an yi za a kamo shehunnai bal ma wasu shehunnan naku sai su ce daga su ba wani a ce khatamul auliya'i cikamakin waliyai bayan shi ba waliyi ko a ce wai wani waliyi ya ce a kadami ala raƙabati kulli wali kamar yadda na ci karo da wannan magana ita ma a cikin littattafan kadiriya da yawa an jingina wasu da abdulkadir wannan wai ya ce wuyansa kafarsa kai ya taka wuyan kowane wali da ita to na ci karo da wani wanda ya yawa maganar tawili ya ce abin da sida abdulkadir yake nufi da wannan maganar yana nufin ɗariƙarsa da allah ya bashi wajibi ce akan kowane wali ya bi ta to an gudu ba a tsira ba a ina ɗariƙa ta zama wajibi da wani nasi ɗariƙa ta zama wajibi shi kansa sida abdulkadir ɗin mahaifiyarsa fa ba ta yi ɗariƙarsa ba balle mahaifinsa balle kakansa to ina maganar wajibi sayyidina abubakar ya ka kadiriya umar yayi usman yayi ali yayi sai dai a ce maka ai shi si da abdulkadir jikan sayyidina alhassan ne ta wajen babansa jikan sayyidina husaini ne ta wajen babansa mukaddara hakan hakan ne ba matsala amma dai ɗariƙar ƙadiriyar shi ya ƙirƙire ta in hakan ne Hassan bai yi ta ba in ku haka ne to ku kawo mana dukkanin abubuwan da kuke yi da sunan ɗariƙar ƙadiriya da sanadi cewa alhassan ya yi alhassan zikirinsa na safe na kakansa ne na yamma na kakansa ne na kwanciya bacci na kakansa ne na tashi na kakansa ne ba yi da wasu wurin duka sabanin na na kakansa amma a ɗariƙar ƙadiriya tsakaninku da Allah haka ne yanzu ita wannan wakar da aka ce za a karanta ta kafin a zikiri daga ina ka samu ta to mu gaya wa kanmu gaskiya mu fayyace gaskiya gwargwadon yadda take rigiman mu da ku cewa abin addini ne har in mutum bai yi ba ma kila a ce kafiri ne shine rigiman mu da ku yanzu wani shehi da naga kilif ɗinsa yana ta yawo dan jarida yake hira da shi yace idan mutanen da ba su yi maulidi ba ba matsala amma shi mutum a yanzu a karni na 21 baka maulidi to ko dai munafiki ne kai ko ko wani abu ya faɗi wasu kalmomi ko kafiri ko munafiki kaga wannan magana wai dan ya halatta wa kansa fa kawai ta more ya kafirta mutane wai hujjarsa shine ba ƙur'ani ba ba hadisi ba wai yanzu ai a karni na 21 duk abu mai kima mai daraja ane masa rana akwai ranar masoya valentines day akwai ranar yara akwai ranar kaza wai shine hujja sai ai maulidi to shehi in ka manta bari mu tuna maka tun annabi yana da rai akwai ranaku ranaku irin waɗannan a wajen kafirai baka san akwai yawmu bu'as ba baka san akwai yawmun nairuz ba baka san akwai yawmul maharajan ba a tarihin laraba duk akwai wannan laraba suna da su qur'ani ma Allah ya ce wa zakkirhum bi ayyamillah gaya musu ranakun Allah malamai suka ce ranakun Allah shine ranakun da Allah ya halakar da al'ummomin da suka wuce adawa akwai ranar da aka halakar da su samudawa kaza da kaza kai hatta ranar da aka halakar da fir'auna mutane sun santa a tarihi ba shi yasa ake azumin ashura ba mazala da ya tambayi yahuda sun faɗi haka amma wannan bai isa hujjar ayi maulidi ba da wannan shine hujja to da Allah tun yana da rai yayi wa kansa rana yana maulidi a cikin ta da ka karka dauka cewa ranar kaza ranar kaza yau aka fara tuntuna duniya akwai ranaku ranar ma'aikata ranar yan daudu ranar karuwai da akwai sai zama ai ba mahimmancin abu ne yake sa a yi masa rana ba wani abin ma tsiyassa ce take sa a yi masa rana karka ɗauka mahimmanci ne tsiyar abu tana iya sa a yi masa rana yanzu tunawa da fir'auna da ranar da aka kashe shi kyakkyawar rana ce ga shi fir'aunan kaga tsiya ce a gare shi amma saboda shi annabi Musa ranar ce Allah ya masa maganin makiyinsa sai annabi Musa ya rike wannan amma shi ga fir'auna ba rana bace mai alheri a tattare da shi to haka nan yawmu bu'as ranar da aka yi yaƙi tsakanin ausu da khazraj wai wannan ranar daɗi ce ba ranar daɗi ba ce ranar yaƙi ce wa yake tuna yaƙi ba abin alheri ba ne ba ranar da Allah ya halakar da adawa da samudawa rana ce mai kyau ba rana ce mai kyau ba da ka ba duk abin da aka yi masa rana ne ya zama mai kyau ba kuma cewa an yi wa abu rana babu inda wannan zai sa kai kuma da sunan addini ka zo ka kirkiri wani abu ba inda wani malami cikin magabata ya faɗi wannan abadan to in kwa ka yadda da wannan maganganun da muka faɗa a jiya da shekaran jiya ma akwai ranakun tarihi amma bai sa sahabbai da tabi'ai da shi kansa annabi kansa sun kirkiri maulidi ba to wannan ita ce hujjar mutanen yau da dan akwai ranar masoya ranar karuwai ranar yan daudu ranar ma'aikata wannan ba zai sa mu zo mu kirkiri wata rana mu ce ai manzo Allah ya wuce wannan shi manzo Allah so ake ya zama a rayuwarka titir ba sai shekara ba ku ne sai rana ɗaya a shekara a aikin ku ya nuna kuke tunawa da shi amma mu ga baki ɗaya farkon abin da muke tunawa da shi in mun tashi daga bacci annabi ne domin da zikirinsa muke buɗe baki alhamdulillahi allazi ahayana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur karshen abin da muke kwanciya da shi in zamu kwanta mu bacci shine kaunar ma'aiki domin da zikirinsa muke kwantawa bismika rabbi wada'tu jambi za mu shiga gida mu yi zikirinsa za mu fito mu yi zikirinsa ba na waninsa ba fa salatinsa shi muke a dukkan salloli a dukkan tahiyoyi amma akwai waɗanda suka ce su ba nasan ma suke yi ba kuma tare da haka wai sun fi mu sansa mun kasa ganewa da bacin makaho Allah ya sa mu dace to da ka dai waddu da yahuza da yauka da nasra dukkaninsu waliyan bayi ne mutanen kwarai ne amma aka batar da mutane ta hanyar su. aka rudu mutane aka kirkiri ɗariƙu da sunansu aka yi ta musu ƙarerai ana cewa su suka yi su suka yi da sauransu aka rinka ɗaukan haƙƙin Allah ana ba su irin abin da muke gani ake wasu daga cin shehunnai a yau irin si da Abdulkadir Jilani Allah ya ji kansa da rahama to da haka ubangiji ya ce